zai zo kenan a'a ga sakataren kama kwaranta kwanan me take ce sakatare kwaranta kwanan nan kwanan nan da da da da ku rabu da ni sakatare kira kuma akan wannan al'amari jiriya ta sama daga ta ka saka ta sama a ƙasa ka mm, sa haka rubutun yanzu karanta karanta irin wani haka tabbi kwartar nan ma ya cika cika kwarto iya da mace dai bari mace ina jin nadama eh, a cikin takardar war war haka kaga mace ma fara gaisar eh sai da ita ita eh, sai da fara gaisar kuma wallahi Allah an kusa ya tukar ah, ah. a a na kusa na kusa na yi abin da zan yi sakamakon tonan silili da aka so a yi min a gidanki na turo da takarda ga ta nan zuwa ga mai gidanki saboda haka a ƙoƙarin a tona min asiri na manta bargona na rufa a gidanku sai mu je mu da shi ko kuma duk gidan da na je aiwatar da aiki irin nawa zan maimaita zai maimaita ko a da mai da bargonsa ko a dawo da bargo a ina shugaban kama kwanata wato a wani gida ne ya yi da bargon nashi a ainihin gida na ne a gida ka bargon yana gida ka a matsayin rike maimakon ka kawo wa kwamiti a a an ne ya so ka ce ya samu zuwa shi yi kwartamci kai kai sata Allah kaga sai mu wannan wallahi sai mu da Allah akar maka Allah kaga ba magana ta da sai an nutsu eh, ta gyara me ta gyara eh. menene makoman wannan takardar wannan kwarto yayi zama mara kunya kake to ina da shawara ah. makoma wannan shugaban gama kwarata ga sakatare ga nan jama'a sai an matsa fa sai fa an dage mu ma da ba ma cikin kwamitin na zagawa mu ma sai mun fito an zaga to ina da mafita ma ni wata na da ina jin ka za akwai mafita idan ana so a kama wato ainihin kwarsan nan mm. ya kamata wannan wasiƙa a adana don ta zama hujja haka ne sannan wato shi dargon a mm. karɓar ganin ɗanɗano a sami wani guri kan kwana wato dan rukuni eh. a ajiye a ajiye sai a saka koda shi sakatare sai ya zauna ya ringa kallon wato ainihin wanda ya bullo ya dauka sakatare shi kadai ba na'am in ya ganshi ai ba zai iya rike shi kadai ba a'a to kuma na rike shi ai kururuwa zan yi ai wannan abin da ki faɗa an mai taimaka masa to ba laifi eh. ni ina da shawara a saka belele sai ta ni ina da shawara na'am kamata yi a samu wata yar gora a haɗa da ita to idan na same shi kansa zan wargaje a shi eh, ina wargaje shi a mutuwa zai kashe shi zan kan kusurwar unguwar eh. eh haka yi kashe shi zan ina shugaba barakallahu faddal Allah ya gaita tunale eh, masha Allah masha Allah akarama Allah wannan ne zamu hane balala a garin nan wannan Allah ba zai gyara ba sai an yi kokari an sako gwamnati a ciki na sai an sako gwamnati ai ba ruwan gwamnati a mu kashe shi gwamnati ke barna ba amma idan ka kashe kai ka halice shi a a sakatare ai ba gwamnati ke barna ba haka haka ko zan je auro mata ko zan auro mu eh, ran kai ba ku kama hukunci a hannun wannan abubuwan matsala ne sai an shi wannan kwan ka gan shi billahi azakar maka Allah ya gaba mana kakarmu a kada magana ya gaggawa domin namu masallacin yana rage na ku fara sallah masha Allah sai an jima sai an jima sai an jima barakallahu fika masha Allah sai an jima zan dan yi shawara da a akara maka Allah ni da ma kwantar nan gidan gidan gidan ustadin ne a ce ina zuwa akara maka Allah wata shawara zan ga ga hanyar da za a kama kwartar nan cikin sauki a samu kango wanda ba kowa mm. sai wani kawo matarsa sai ta yi bacci a tun da ya sa ba ta wancan magana ta kan shugaba muna kanta a kashe shi kawai ai ga shawara tunda shi sakatare he ba da wannan shawara eh. to ya kai sa kangwa to ni da zawarci nake ka san wannan ah, to alama na ba zawara nan alama a ah, to kuma har ranka ya dade bata zama matar aure ba ba ara ba ah, to ka san haka zama zama a an kira sallah za zama koma kafin yi magana a kan gaggai. to eh, da shugaban kama kwana ta eh, ya Allah maka da alkhairi na gode ka yi bi insha ka taba kama wani a jirgin kasa yanzu ga wani dan banzan ka kama eh, abin da za kai kuma haka na ce mu shigo cikin gidan nan magana da 'ya'ya a gari da matanka eh. duk da zai ka wulaƙanta kanka to mu muna so mu kawo kan dauran sunna mu mu taimake ka mu sutunta ka haka ne da me ka mu to alaga na shi ne kai ina ne garin ku ne ni mutumin mutumin dabai ne dabai dabai dabai eh, eh ko da ina dabai Ina? Dabai. A kara makalla. Ne ne a taimaka min in yaye masa abin nan da ya ne. A yaye masa. Ma yaye masa. Ka yaye masa. Ai ba kai da musulunci ke. Taimako ɗaya za ka ban ka bani dirka wallahi mamaki mutumin nan. Ba a Bai kamata a ɗauke shi ba. Ba ɗaukar shari'a a hannu. Haka. Haka. Ba bayanin ka muke ne. Babu kwanciyar zafi. Shari'a a hannun ku. ni kabu yayi aka da makalla so nake ga a yanayin da ke da ke tabelele ka ci da haramun ne kafin zance ya je gaban mai gari ka tattara kayan ka daga garin nan ka gaban garin nan ba mai jin zance Allah kalas wata daya dan wala ba haka aka yi ba Allah banza Allah makallahu dan ku kai mun mutum a gida ba akara makallahu ba kwance tunda ba za tunda lokacin da aka kama shi ba a bari an dake shi ba a banna a taimaka min in kokuta masa mari goma sha biyu ai ai musulunci ba ka yi so ba akar maka lawa sake ka mm. akar maka lawa mutumin ne ana mu kwanciyar zafi ko ya hakuri dai garin zai bari bismillah da ga abin nan a'a akar maka lawa ka za a banne ke ban ne ka banne Bisa bisa yi dai ala gafa ta malam ka rinka karanta haka. Ni baka kyauta min ba ma daushe. Duk da dai ma'aikin Allah ya ce. Mm, haka ne. Ta sharra man ahsana ilai. Ka ji tsoron sharrin mutumin da ka kyauta ana ne zai biya kamala a'a musamman ba ne mun cire ma haƙura haka ne ka ku ɗau shari'a hannu ku janyo mun bala'i sai mun fito sai mun fito sai mun fito ba ku da shi Allah ka fata malam in ka rabu da ni da su wallahi ku tumai me za ku ka dade iyalan mu ba sa kunce za je je mu je mu ya hana mu saka ta coci ai ko ba ka ta ko ba ka ta herbo ta mu ya hana mai ka ku janyo mun Malam bandi. Malam bashin cire. Bandi malam. Ya ana makwancin zafi matsayaci.